Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran da farko ga muhimman kanan nasu. Fiye da kashi 35 cikin ɗari na mata sun ci karo da azaba ta jiki ko ta mutuncin su a duniya a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ta kawar da musguna da ake yi wa mata da ake bikin ta yau. Za ku je ƙarin bayani a game da ƙasar Nijar. tamuwa yara har yanzu matsala ce a Nijar a cewar shugaban sashen 'yancin abinci da samun cin gashin abinci yanki ko guda bai tsira ba na Nijar. haka kuma a cikin rahotonmu na musamman a kan shari'a na kowace ranar litinin za ku ji abinda dokokin gida da na ƙasa da ƙasa suka ce kan shigar da yara yaƙi-yaƙi To madalla a yau ne duniya take bikin ranar ƙasa da kasa domin kawar da musguna da ake yi wa mata da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙirƙiro a cewar hukumar kimanin kashi 35 cikin ɗari na mata a duniya sun ci karo da cin zarafi na mutuncin su ko na jiki a nijar babbar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi rishisa a cikin watan satumban da ya gabata na matsalar irin wannan guda 20 inda a ciki shida suna cikin kariyar shari'a ga ƙarin haske da rahilatu sumana ta haɗa mana. A watan Satumba na shekara ta 2018 a cikin muzgunawa 48 da aka samu kan jinsi a Nijar, kishi 60 cikin 100 ya shahi bangaren difa, in ji wani rahoto na hukumar kasashen Amurka da ke kare 'yancin 'yan gudun hijira. Muzgunawar ta hada da fyaɗe, kishi kwace auren dole auren yara da sauransu rahoton ya kuma kara da cewa mata masu sama da shekaru 18 ne abun ya shawa cewa da mace 47 cikin 48 shidda daga cikinsu ne kawai suka yi kara 41 sun samu tallafin jari bakwai su kuma sun samu kulawar asibiti a cikin firicin da ya yi albarkacin wannan rana jakadan kasar amurka a niger ya bayyana irin kokarin da cibiyar tasu ta yi don rage musgunawar da ake ma mata da 'yan mata ta hanyar tsarin nan na kasashen amurka usaid To a gaida Hawa Usman cikin wannan sharhi da ta hada mana sai kuma a cikin jihar Walam mata biyu sun yi ta maza domin yin Allah wadda da cin zarafin da ake musu a cikin zamansu na aure a kowace rana. waɗannan da suka cince kansu cikin wannan matsala na samun tallafin shawarwari da ziyarce-ziyarce a gidajen nasu amma duk da haka matan da suke shan azaba sun fi son su kyale a cewar rakiya abubakar shugabar bunƙasa ci gaban mata ta jar a cikin hirata da adama dawaki. gono wa igo ira igo gogore igo yaushe suna cikin shi Muzgunawa da matan suke gani a yau dai sati uku mun samu mata biyu da sun ka kawo ƙararsu. ɗaya dai mijinta ne yake bata kashi yana zaginta ko da yaushe ita ga kuma mutanen gari ruwa tana sayar musu don ta samu abun da ita da iyanta za su ki mijin dai bai da wani aiki sai dai ya bata kashi yana zaginta matar ta biyun kuma Muzgunawa da tashin hankalin take gani a cikin gidanta ne da ita da mijinta ko da yaushe har abun ya kai mata da saki inna ta kuma gida da iya hudu a cikin girmanta in sun ka zo wajen mu sai su ba mu labarin matsalolinsu mu jawo hankalinsu mu ba su shawara mu ɗauki lokaci mu tai mu gani mijin inda za mu hira da shi mu san inda matsalar take sai mu daidaita su su biyun duka Wani bincike da hukumar ƙididdiga ta ƙasa da kuma abokan hulɗa suka gudanar a shekara ta 2018 ya nuna cewa yara fiye da kashi 47 cikin ɗari a Nijar suke fama da tamuwa mai tsanani a cewar shugaban sa ido na 'yancin abinci da cin gashi na abinci ya jaddada cewa yanki guda na Nijar bai tsira ba. Jori Ibrahim a cikin hirarsa da Jallo Maryama Kenda. na akwai mabambantan shekaru biyu da abin ya shafa bisa wannan bincike yara 'yan watanni shida zuwa watanni 23 da masu watanni 24 zuwa watanni 59 wannan ƙididdiga ta tabbatar da kashi da digo shida cikin 100 bisa fuskar ƙasa ga baki ɗaya yara 'yan watanni shida zuwa 23 suna cikin larurar tamowa wannan shimilla ce ta ƙasa ga baki ɗaya waɗanda suke fuskantar larurar tamowa mai tsanani sun kusa rabin yaren nishar Saboda ƙididdiga alƙalumman sun kai kashi 47 cikin 100, wanda akwai jihar Zandar kashi 30 da 'yan kai cikin 100. Sannan tawa tana bi baya da kashi 29 cikin 100, maraɗi kashi 22 cikin 100, da agadas da take da kashi 11 cikin 100 na yara masu fama da tamowa. Mutane miliyan guda da dubu ɗari uku da sha biyar da ishirin da biyar za su fuskanci karancin abinci a yankin Maraɗi, kimanin kashi ishirin da biyar cikin ɗari na al'ummar Nijar baki ɗaya. Shi ne wani bayanin bincike na damunar bana da aka yi a ranar Ahamis da ministan ruwa ya yi. A cikin rahoton Muhammad Mamman, minista Kalamu Tare ya yi magana kan taimakon da gwamnati ke shirin kawowa. Yanayin daminar shekarar bana an tantance garuruwa dubu da inda shida da shekarar ba ta yi kyau ba. Akwai alkaluma da suka haura fiye da kashi hamsin cikin ɗari, kwatankwacin kashi arba'in da ɗaya cikin ɗari na garuruwan da ake noma da jihar ta kumsa, wanda matsalar karancin abinci za ta shafi mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da goma sha biyar da ‘yan kai nan zuwa wata mai kamawa, inda gundumomi da abin ya shafa su ne age da kashi tamanin da ɗaya cikin ɗari, gazawa kashi hamsin da biyar cikin ɗari, tesawa kashi arba'in da bakwai cikin ɗari, mayayi kashi ishirin da bakwai cikin ɗari, rumfa kashi ishirin da biyu cikin ɗari, gidan rumji da da kwaro kashi goma sha takwas da goma sha uku cikin ɗari. Abokanin hulɗa suna iya ƙoƙarinsu na samar da abinci a cikin farashi mai rahusa da kuma rarraba abinci kyauta ga keɓaɓɓun jama'a. A gaida Muntare Muhammadu, sa kai domin aikin yanayi shine taken taron matasa kan canjin yanayi da ci gaba mai karko karo na biyar da ya gudana a makon da ya gabata a Yamai bisa jagorancin masu aikin sa kai domin muhalli GVA. da sauran kungiyoyin matasa aikin domin tattara matasa gabanin taron cop 25 da zai gudana a watan Disamba a Madrid na ƙasar Spain. In ji Sani Ayuba shugaban GVA a cikin rahoton tanana Fude Ahmed. Za mu shirya wata babban muhawara bisa canji yanayi tare da ƙungiyoyin matasa da wasu gamayyar kungiyoyi goma sha biyar wanda muhawarar shine karo na biyar bisa canjin yanayi da ci gaba mai dorewa wanda yana cikin gangamin matasa bisa muhawara a kan canjin yanayi. Tun da goma sha biyar muna shirya taron tuntuɓa ga matasa domin kowa ya san kalubale da kuma duba tarurrukan da suka gabata da Nijar ta halarta. Sannan dama ce ga matasa matasa su rubanya sani da ma ɗaukar aniyar gaggawa bisa canji yanayi. Maudu'in da aka ɗauka a wannan shekara shine aikin sa kai bisa ayyukan canji yanayi. volontaria pour l'action climatique. Taimakawa ga ceto rayuka shine burin aikin bada jini da kungiyar World in Day uku ta shirya a ranar Asabar a cibiyar kula da bada jini ta ƙasa da ke nan birnin Yamai. Aikin na cikin tsarin wadda kan jama'a kan muhimmancin bada jini a cewar shugaban kungiyar Jallo Ibrahim a cikin rahoton Michel Deji. Mu zo mu bada jini don wanda ba su da lahiya, wanda suna cikin liktoci ba su da lahiya. Cikinsu akwai mata, akwai yara, akwai sohi. wanda ba su da lahiya ko suna da bukatan jini don shi ne vrama yau mun tara mutane mun ce su zo su kama munu mu zo mu yi ba da jini yau cikin wannan santar da ana ce ma santar National de Transfusion Sanguine. Bon yanzu dai mun samu mutane kaman sittin haka da suka zo sun zo su yi wannan ba da jini. Akwai mata cikinsu kuma akwai maza cikinsu. Sai gurin mu shine mutane wanda ba su da lahiya a ce kullum in suna da bukatan jini akwai shini da ana yi a dauka a tai a basu a kama musu An gabatar a ranar Asabar a nan birnin mai da sakamakon bincike kan tarihin namun daji da suka yi rayuwa a da da kuma kayayyakin tarihi. Wani aikin da masanan kayayyakin tarihi na suka shirya na gado wato shirin gadon Nijar a ƙarƙashin Farfesa Paul Sereno na Jami'ar Chicago. gaban ministan raya al'adu an nuna mutane da waɗanda suka yi zanen su na da fiye da shekaru dubu goma sun yi rayuwa a yankin hamada na tenere a arewa maso gabashin agadas michel deji wanda ya halarci wannan taro ya haɗa mana wannan rahoto. Sakamakon binciken da tawagar ba Amurka Profesa Paul Sirano masanin tarihin tsahin kasusuwa kuma jagoran tsarin Niger Heritage ya tabbatar da hakan Didier Duce mamba a tawagar. Tun shekara 1993 muna aiki bisa ragowar dinosaur da wasu dabbobi da suka taba rayuwa tare da dinosaur ɗin inda mu iske wasu kayayyakin tarihi da muke aiki na tattara su a cikin nazarin kayayyakin kayayyakin tarihi na da akwai tenere da wani babban tafki da jama'a suka shimfiɗu a zagayen wannan tafki. Wannan tarihi ne da ya kamata 'yan ƙasa su sani a cewar ministan falfaɗo da al'adu Asmana Malam Isa. Ƙasar Nijar tana da albarkatun kayayyakin tarihi. Akwai wasu abubuwa da aka tarar da sun haura shekaru dubu goma, kusan bambanci na shekaru dubu shida da tsaunuka na Egypt. Wannan gaskiya abin alfahari ne ga ƙasar mu ta Nijar, kuma nauyi ne da ya rataya a wayar mu mu dai waɗannan abubuwa domin sanarwa shama'a. Don bunƙasa tarihin na ƙasar Nijar, ministan falfado da al'adu ya ɗau alwashin sake ma gidan kallo Bubu Hamma fuska da kuma ba tsarin nan na gina gidan kallon tarihi a Gadas don falfado da al'amuran bude ido a ƙasar Nijar. Shigar da yara yaƙe-yaƙe ya saba yarjejeniyar kare 'yancin yara da kundin Afirka kan 'yanci da kyautatuwar jin daɗin yara, 'yancin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma dokokin ƙasa da ƙasa da ke kare yara, domin ya saba wa ƙa'idodin 'yancin yara musamman ma 'yancin rayuwa ci gaba da babban muradin yaro. nauyin zaman kaso bisa ga laifuffukan da yara suka aikata cikin yaƙi ya shafi waɗanda suka tura su a cewar sidiku musa shugaban ƙawancen ƙungiyoyin kare hakkin yara a nijar a cikin hirarsa da balkisa hamidu Iyaye na ƙasa da ƙasa na jihohi da ma na ƙasa ga baki ɗaya sun yi hani da adama da yara a cikin rigingimun yaƙi. In kuma an yi haka to za a fuskanci hukuncin doka kamar yadda sidiku Musa shugaban ƙungiyar nan da ke kare hakkokin yara ko ni Niger ya shaida muna. Matakan dokokin shari'a na ƙasa suna nan, sannan akwai matakan dokokin shari'a na ƙasa da ƙasa. Su ma sun haura na dokokin ƙasa da yarjejeniyar kare haƙƙin yara da kundin kare haƙƙin yara na ƙasashen Afirka. Inda haƙƙin yara ya haramta saka yara a cikin sha'anin yaƙi. Wannan ne dalili idan kuka je bisa tutar kowace ƙasa suna tilasta ku kasance masu rinjaye. Idan ana magana saka yara a cikin yaƙi, shine ana saka mutum a cikin fagen daga na yaƙi da kuma ta'addanci ko inda ake tashin hankali na yaƙe-yaƙe. Inda a cikin ƙa'idodin kare haƙƙin yara akwai batun ci gaba da tattalin rayuwar matasan wanda idan aka yi magana ƙa'idodin ci gaban yara ana nufin kula da su har zuwa shekaru goma sha takwas a kare su a tabbatar suna cikin yanayi mai kyau inda ba za su fuskanci kowace irin musgunawa ba. Saka yara a cikin yaƙi kamar wata musguna nawa ce. Don haka ne yarjejeniyar kare haƙƙin yara ta kundin ƙasashen Afirka sun yi hani na saka yara a cikin yaƙi, inda ana buƙatar lokacin tashe-tashen hankula a kare yara. Il que pendant Yau shekaru talatin da girka wannan tsari na kare hakkokin yara sai gashi kuma ana ci gaba da unhwani da yara a cikin yaƙi. Menene abun yi? Abun takaici ne inda wata hanya ce ta saka yara a cikin yaƙi da da can ba mu sani ba. Mun ga misali a Najeriya da Kamaru inda ana amfani da yara wajen yaƙi. Yara da 'yan mata ake ɗorawa bama-bamai suna yin kuna bakin wake. Inda nauyi ne da ya rataya ga wuyan gwamnati ta kare yara a kau da musgunawa da talauci a yi aiki don samar da abubuwan bukata na rayuwar jama'a. Shin ko akwai wasu matakai da aka ɗauka kan masu unhwani da yara a cikin yaƙe-yaƙe? Eh, wannan gaskiya ne saboda a yayin da ake saka yara a cikin yaƙi suna zama 'yan ta'adda kuma duka aika-aikar da yaran suka yi a sashen hukunci waɗanda suka saka so a ciki su ne suke da alhaki haka. karshen labarin namu kenan daga ganin studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.